kama musulmi tun kamin annabi Muhammad ya bayyana wa bi haza haka cikin wannan addini ana kira mu musulmi domin mun yi nazari mun gano mutum bai zama dan kungiya ko dan dariƙa sai ya zama musulmi to muna nan ga sunan nan na farko musulmi eh mutum bai zama dan dariƙa ko dan izala ko dan fitiyanu ko dan shi'a sai ya zama musulmi ba mu taba ji an kira dan izala kirista sai dai musulmi ko ɗan jama'atu na sanin islami ba ya zama shi sai ya zama musulmi duk cikin ƙungiyoyin nan wanda kirista ya zo da koros ga wuya ya ce ya zama su ba su yarda da shi sai ya yi kalmar shahada to saboda haka muna nan kan sunan nan na farko annabi ya ce ita ku a watan mazalumi فإن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا لأن كبره على نفسه أكياي الدعاء وند أكا ظالمتا don wanda an ka zalunta addu'a ta karɓaɓɓa ce don ko da kafiri don kahircin da ya yi kahircin nan bai cutar da kai kafircin nan yana cutar da shi kansa wato kafircin za ka zai komo don haka ko da mutum kafiri ne in ka zalunce ya maka addu'a Allah zai karba Allah zai karba to jama'a suna cikin wahala ana cikin tsanani wahala ta kai ma mutane ko a ya wajaba ga shugabanni su duba wannan tsanani da ake ciki yanzu a asibitoci na gwamnati saboda naira ɗari sai mutum ya mutu naira ɗari ta isa mutum ya mutu an rubuta maka naira magani na naira ɗari ko wani kayan aiki na naira ɗari ba ka da su kuma lalle maganin nan in ba a same shi ba wannan ciwon mai ɗaukar rai to ko ba ka da naira ɗari to sai ka mutu saboda naira ɗari wanda nan shekarun baya da sun ka wuce sai mutum ya zo asibiti a rubuta mai maganin naira dubu ba zai hita bayan asibiti ba nan cikin asibiti za a kula a baki in Allah ya bai kwana gaba sai shi warke sannan bayan haka ƙarin da ake yi na sadda wani matsatsi ya faru a Najeriya yanzu rashin adalci ya yi yawa mutane Allah ya ɗebe musu tausayi cikin ransu yanzu 'yan kwanakin nan da an kai ɗan ɗan kirsimeti ɗin nan da ɗan tsananin mai ɗin nan mai ɗin nan akwai shi da gangan mutane ke ɓoye don sayar da tsada saboda haka sai a ƙara kuɗin mota to sadda an ka fara tsadan mai sadda duk aka yi tsada sai an ƙara kuɗin mota eh an ƙara don mai ya samu ba ragewa za a yi ba sai a jira wani tsadan mai kuma a ƙara kuɗi saboda haka kuma duk ƙarin da an kai a Najeriya bai ƙarewa akan kowa sai kan talaka mai ƙaramin ƙarfi shi yake ɗaukar duk wahalar da ake ciki a Najeriya in in eh, tsadan mota din nan za ta sa gishiri ya ƙara tsada za ta sa abin nan magi ya ƙara tsada za ta sa daddawa ta ƙara tsada hatta abin da ake yi nan cikin gida sai ya ƙara tsada domin geron da za a je a ɗauko ko dawa daga galda to in an ka ɗauko buhu da ana ɗaukowa naira biyar yanzu ya koma naira hamsin to wannan ƙarin naira hamsin ba wanda zai biya ta sai wanda zai zo kasuwa ya sai kwano biyu saboda haka ya wajaba ga gwamnati ta duba wannan wahala da jama'a suke ciki babu magani asibiti in ka zo makarantu ɗiyan talakawa ba kujera ba duk da daɗin siminti wanda a ƙasa inda ɗiyan talakawa ka karatu babu siminti eh, siminti ya ɓare ya ƙwalƙwale ya koma an koma kan turbaya nan ɗiyan talakawa ka karatu su masu karantarwa duk wanda ya iya karantarwa sai ya gudu ya tafi makarantar kuɗi a ɗauke shi a bashi albashi mai yawa inda 'ya'yan masu hali da manyan 'yan kasuwa da manyan ma'aikatan gwamnati suke suke kai 'ya'yansu don haka inda ɗan talaka yake babu yadda za a yi karatu ya ci jarabawa to wannan duka wajibi ne mu sani da ku da ku duka za mu mutu mu je mu tattara a gaban Allah kuma shi Allah babu ruwan shi da makamin da ka hauna duniya tambayar ka zai yi abin da ka yi in ka yi gaskiya gaskiyar na ita asiradin ka ka wuce in baka yi gaskiya ba wannan gaskiya rashin gaskiya shi asiradin ka da ba za ka wuce ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga hadarin rayuwar duniya wanda zai zama sababin rashin arzikin lahira kuma ayoyi da yawa sun yi ta gudana ko da mutuwar mutane biyu dinnan da suka mutu kwanan nan ya isa mutum ya gane cewa duniya ba wurin aminci ba ce kamar wannan tahidan eh, katsina da kuma sakataren gwamnati na zamanin baban gida kowannen su babu wanda za a kaddara mu mutuwa a wannan lokaci to ga su kuma sun mutu babu abin da ba su mallaka ba na duniya sun mutu sannan akwai wani shi kuma wanda bai mutu ba amma yana cikin layin matattu shine gwamnan bankin najeriya ahmad abdulkadir ko abdulkadir ahmad wanda ya mallaki komi amma yanzu yana nan da rai ne amma bai san inda yake ba kwanakin baya nan lokacin mutuwar shehu yar aduwa din nan zuwa mutuwar sakataren gwamnati na ake jaridun Legas suka ta buga labarin da ya mutu an kai ta karantawa har wasu na ta kokarin zuwa su yi ta'aziyya sai da aka yi wajen kwana bakwai ana karya ta magana a rediyo to bai mutum ba amma kuma shi da hukuncin matattu duk dai don bai san inda yake ba to duk irin waɗannan abubuwa ba wai ka tara kuɗi shine abin abin nuhi ba a'a abin nuhi shine ka gama da duniyar nan lahiya ka yi musulunci ka mutu kana musulmi kuma ka mutu cikin mutunci wannan shine abin a kula saboda haka ina kira da shugabannin jama'a a tausaya ma talaka tsananin nan yayi yawa ana son kullum ana son zaman lahiya zaman lahiya yana ɗorewa idan ana kula da haƙƙin talaka duk wanda ya mallaki al'amarin al'umma sannan ya kawo musu tsanani annabi ya yi mai addu'a ko da talaka bai ce komi ba annabi ya riga ya gama da wannan annabi ya ce wanda duk ya jibanci al'amarin al'umma ta ya tausasa musu Allah ka tausasa mashi wanda duk ya shugabanci al'umma ta ya matsa musu Allah ka matsa mashi wannan addu'a tana nan cikin bukhari tana cikin muslim annabi ne ya yi ta ba wani yayi ba ko da ba mu ce komi ba addu'a annabi ta ishe mu saboda haka ina fata ga shugabannin jama'a tun daga sarakuna har zuwa shugabannin kananan hukumomi har zuwa shugabannin jihohi har zuwa shugaban tarayya da 'yan majalisar da ministocinsa a san abin da talaka yake ciki talaka ya kai matuka an kai ko a'a in ka ta ƙauyuka mutane na nan na mutuwa saboda yunwa da ciwo da yunwa da ciwo suna nan suna kashe mutane za a ga mutum shekara talatin ya tsufa shekara talatin ɗan shekara talatin za ka zo ka tarar da gashi ya tsufa ya yi nan rana Allah ya kiyaye Allah ya zaunar da kasar mu lafiya kuma wannan karatu da za mu fara ubangiji Allah ya sanya mishi albarka wannan wata da za mu shiga Allah ya ba albarka tsara ayyukan da za mu yi ciki Allah ya karɓar muna Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya bamu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni masu adalci kurakuran da muka yi ƙanana da manya Allah ka yahe muna a kurakuran da muka yi ƙanana da manya Allah ka yahe muna kuma Allah ka ba shugabannin mu jagoranci na gari wanda zai muna amfani da duniyar mu da lahirar mu assalamu alaikum to bayan haka sai shiga mu tafsirin alkur'ani kamar da muka saba a cikin tafsirin jalalai wannan tafsiri ana kiran shi tafsirin jalalai saboda wani malami jalaluddin mahalli shi ya fara tafsirin ya rubuta ya fassara fatiha ya fara tafsirinsa daga suratul nasi zuwa ƙarshen suratul kahfi to sai allah ya mai cikawa to da ya mutu bayan mutuwa sai almajiransa imamu abdurrahman suyudi wato sai shi kuma ya ɗauki wannan tafsiri sai ya kama daga suratu isra'i zuwa suratul baqara to don haka wancan jalaluddin mahalli wannan jalaluddin suyudi to sai aka hada ana ta tafsir jalalaini jalaluddin ah, suyudi da jalaluddin almahalli wato abin nan ne tasniya ce ta jalaluddin ana cewa jalalain wato jalali guda biyu jalali al-mahalli da jalaluddin siyudi to inda za mu fara karatu cikin tafsirin siyudi za mu fara sai zuwa shekara ta uku nan ne za mu fara cikin tafsirin jalaluddin al-mahalli mahalli shine mallamin jalaluddin siyudi to shi imamu siyudi inda yake muqaddimar sai yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan yuwadi li na'amin godiya wadda za ta cika ni'imomin da Allah ya muna wato kamar za ta zama sakayya ga ni'imomi waɗanda Allah ya muna mu mukabi an kuma mai isuwa li mazirihi ga ƙarin ni'imomin da Allah zai muna wa salamu kira da aminci Allah su tabbata ala sayyidina ga mu Muhammadin mai suna Muhammad wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa junudihi da rundunonin sojojinsa har zuwa ranar tashin alkiyama wato wannan suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce lokacin da ita amina ta haihi annabi sallallahu alaihi wasallam mun san cewa da tarihi ubansa ya rasu tun yana cikin ciki da wata biyu shi annabi kuma shi ne dan farin ga uwarsa shi ne dan farin ga ubansa don haka ubansa ya rasu tun yana ango ya yi amarci da amaryarsa ba daɗewa ya yi tahiya zuwa ƙasar shan wurin fatauci yana dawowa nan madina allah ya masa cikawa to wannan amarya ga ta miji ya mutu sai kuma she ta samu ciki lokacin da ciki ya isa haihuwa ta haifi wannan ɗa sai an ka aika makakansa abdulmuttalib to da zuwa sai ya same suna muhammad to a cikin larabawa nan garin makka gaba ɗaya babu wanda adda wannan sunan kuma tun daga annabi isma'ilu alaihi salam ba a taɓa suna muhammad ba har zuwa shi to sai laraba suka tambaye shi na quraisha dan ne ka kira shi da wannan suna ce na kira shi da wannan suna don fata dan ya zama muhammadun fil ardi wa mahmudun fis sama ya zama muhammadu a ƙasa ya zama mahmudu a sama fa haqqaqa allahu raja'ahu sai kuma Allah ya tabbatar da wannan fata ta Abdul Muttalib sannan wa alihi ali alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne danginsa waɗanda an haramta ma cin zakka tare da shi annabi wato zakka da kai da zakkar dukiya su ne eh, ali ali wato iyalin gidan aliyu eh, ko kuma in ce banu hashim da banu mutsalam wanda suka yi musulunta daga cikinsu su ake kira alul alul nabi sallallahu alaihi wasallam amma ya hanka ce ahlul baiti to ahlul baiti su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗannan sun shigo ta ba'a su waɗannan dangin annabi din sun shigo biye da waɗancan kama a ce a kira liman da sauran mutane a kira liman da sauran mutane kirawa an ka kira kira na farko an ga kira liman da sauran jama'a sun biyo liman to haka nan in ka duba cikin suratul ahzabi inda Allah ya kira ya nisa annabi daga su an ka fara magana har inda an ka zo ahlul baiti din da ake kira to yana yiwuwa wani ya ce a ai ahlul baiti ai maza ake nufi. a'a ai duk inda ahlu ta zo ba ta amfani da namiji eh dan duwan kadiba tun cikin suratul hud wato abin nan a ta'ajabina kaga magana ce ta mata an ka ce ahal bai rahmatullahi alaikum ba a ce rahmatullahi na ba eh, saboda haka kullum kalmar ahalu in ta zo ta kan zo da lamirin namiji saboda an kira ahalu don nuni da jama'a Eh, da yawa da yawa sukan ɗauko su ce aito an ce ahlul baiti saboda haka ba mata annabi ake ni ba a'a mata annabi su akan gaba ko da da hausa in kace iyalin wani farkon iyali wane ne kamin mutum ya samu ɗaya ya samu jika wane ne farkon iyalin mutum matarsa ko da mutum aure ya ce ai wane yayi iyali to bai wa lokacin da an ce wane yayi iyali ka zo ka tarar da yaran rarrahe cikin gidansa sai dai ka tarar da mai ɗaki ita za ka to da aka ba da abinci a hito da shi a ce ashe wani ya yi iyali ba mu sani ba to saboda haka farkon iyalin manzon Allah matansa to duk wani wanda zai shigo zai shigo karkashin rigar waɗannan iyalin nashi ya zama ahalul baiti to su alu na annabi an ce kalmar alu ba ahalu ba alu to ita wannan kalma tana nuna banu hashim wanda suka musulunta sun kabi manzon Allah cikin wannan kira da kuma banu mutsalal waɗanda sun ka shigo cikin wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da sahab sahaba annabi su ne duk mutumin da ya yi zamani da manzon Allah yana musulmi yan musulunta annabi na da rai shi kuma yana da rai ko musuluncin nan ya ɗore har mutuwa bai yarda ba ana kiran shi sahabi annabi ya ga annabi ko bai gan shi ba a'a ma'anar magana ko ya ga annabi ko bai gan shi ba eh sahabi ne dare in ka ce a sai wanda ya ga annabi ka ga abdullahi ibn ummi ne ai makaho ne ya zamani da annabi amma bai ga annabi ba don ko da ya musulunta yana makaho najashi sahabi annabi ne don ya musulunta yana habasha kuma lokacin da ya mutu annabi ya yi mai sallah salatul gaibi amma bai gan shi ba saboda shi yana habasha annabi na madina to amma duka waɗannan ranar tashin kiyama za su tsaya cikin sahabban annabi to waɗannan su ake kira sahabbai na manzon Allah sannan dukkan su adilai ne duk sahabban annabi duk wanda an kace sahabi annabi adili ne Allah ya yi mai taskiya annabi ya yi mai taskiya baya bukatar taskiya wani bayan annabi da Allah kuma duk wanda ya soki sahabin annabi ɗaya daga cikin sahabban annabi ya zage shi a shari'a sai a bashi kashi sai ya an bashi kwaci ba a ce a kashe shi ba amma ya sha kashi sai ya fi tsare wandonsa saboda haka wayannan su ne a su ake kira sahabban annabi sannan wannan salati da sallama su haukan duk wani wanda ya shiga cikin rundunar waɗannan wato wannan tahiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama wannan ya ce hala mashtadda ilaihi mashtadda ilaihi hajatu ragibi wannan tafsiri shine abin da bukatan mabukata wato ta yi tsanani wato bukatan masu kuɗin su samu lada ta tsananta zuwa ga neman irinsa bi takmilati tafsirin qur'anil karim da kammala tafsirin alqur'ani mai girma alladhi allafahu al-imam al-allama wanda shugaba mai yawan ilimi al-muhaqqiq wanda yake mallami na gaskiya jalaluddin mai girma na addini Muhammadu na Ahmad Muhammadu dan Ahmad almahali wanda ake kirshi almahali a shafii ba Shafi'i rahimahullah Allah ya ji kansa allafahu ya fara wallafa shi wa tatmimi da kuma cika ma fatahu abin da ya kuce mai wato don ya faro bai gama ba to kammala abin nan da ya kuce masa wa huwa min awwal suratul baqara ila akhir al-isra shine daga farkon suratul baqara zuwa ƙarshen suratul isra'i matin ala na maɗi da cikawa bisa ga irin tsarinsa wato har in ka ɗauko eh, eh, ɓangaren da suyuɗi ya da ɓangaren da mahalli ya ba ka iya gane ba mutum guda ya ba don usulubin duk guda ne duk yadda yake fasara shi ma haka ke fasara bai kuskure shi ba ko da da ɓangaren na hau min zikiri na ambatun ma yafhamu bihi kalam ta'ala abinda ake fahimtar magana Allah madaukin sarki da shiya wal itimad ala arjahil aqwal sannan da dogaro akan mahirin jayin maganganu na tafsirin alqur'ani wa ira ma ma hataju ilai da kuma wa yuhtaju ilai da kuma yin li'irabin abinda ake bukatuwa zuwa gare shi ga yin li'irabi watan da kuma fadakarwa alal qira'ati akan qira'o'i al-mukhtalifa wadanda suke daban-daban al wadanda suke shahararru su qira'o'i ala wajhin lafi bisa ga huska wadda take mai laushi wa ta'birin wajiz da kuma bayani takaitacce wa tarki tatawil da barin tsawaitawa bi a ƙawalin gairi mabdiya da ambatun maganganu waɗanda suke bayar da duba kamar irin kissoshi da sauran hikayoyi waɗanda suke cikin tafasir waɗanda an manya manya wa arif sannan da kuma li'irabobi a wanda yake mahallu ha kutubul arabiya da barin kawo dogon irabi wanda mahallin sai ka koma malittattafan larabci kamar irin su kitabu wai ko kuma mugunin labibi da dai sauran irin su abin da mufassal na ibn na zamhashari da sauran wallahi azal wato Allah nake roko annab abihi amfani da wanga littafi Allah ya sa ya umfana da duniya a nan duniya wa sanin jaza'i da kuma kyakkyawan sakamako alaihi gare shi fil uquba a lahira bi mannihi wa karamihi da baiwarsa da karimcin sa Allah ya sa haka amin to wannan shine muqaddimar da Suyuti yayi to bayan ta da yake shi mahalli a namu littafi da muke rike da shi babu fatiha anan tana can karshe sai mun zo karshe za mu same ta kamar yadda muka karanta bara sai suratul baqara nan ne inda za mu fara karatu amma duk da haka dan neman albarka sai in ce a ja mana ita mu fassara haka nan sama sama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wato ita bismillah malamai sun yi saɓani gare ta shin ita tana cikin alkur'ani ko ko a ba ta ciki ah, daga cikin malaman da suke ganin ba ta cikin alkur'ani sai dai alama ce ta rarrabewa tsakanin sura da sura akwai zance na farko akwai imam malik a ciki amma daga cikin almajiran imam malik kamar ibn abdul yana ganin a'a ita juzu'i ne na aya a cikin fatiha da kuma kowace sura kamar yadda yake ra'ayin imamu shafi'i da abdullahi bin mubarak ahmadu ibn hanbal yana ganin ita ma ta zo ne don rarrabewa tsakanin sura da sura a hakanan sashe daga cikin hanafawa su ma suna ganin cewa aya ce mai zaman kanta a cikin farkon kowace sura don haka in ka duba ga wasu ƙur'anai za ka ga an sanya nan ne farkon aya in an ce bismillahir rahmanir rahim sai a sa alamar ɗaya to wanda ya ce aya ce cikin fatiha in ya zo karatu ya ce bismillahir rahmanir rahim ya samu aya ɗaya cikin bakwai amma idan ya zo eh, siratal zina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin duk wannan aya ɗaya ne babu aya ga alaihim wanda ya ce a'a juz'in aya ce zai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nan ne aya wato sai an hada da bismillah da ita ce cikon aya din wanda ya ce a'a ba ta ciki shi ko zai fara da alhamdu lillahi rabbil alamin shine aya daya to da wancan na biyu da wannan na uku dukan su an amta alaihim aya gare su to kowanne ne Allahu alam sannan wannan bismillah eh, ta zo babu babu alif bismillah nan dai za ka samu bismi babu alif tsakanin ba da sin amma can iqra bismi rabbika in ka diba ba din yana tare da alif to rashin wannan alif shi yasa aka sa turken ba in yayi tsawo badalin wancan alif baki wanda an ka shiri shi ya kawo wannan ita wannan kamar ta zan khususiya ga wannan al'umma kowane abin nan eh, Eh, littafi na Allah yana da suna Allah farkonsa amma Qur'ani shi yake banta da wannan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda Fatiha ta zama khususiya ga wannan al'umma kowace al'umma da aka ba su littafi wannan littafi nasu yana da mabudi amma ba a kira mai Fatiha saboda haka wannan al'umma ita ce an ka ba wannan Fatiha tare da Al-Qur'ani don haka Allah ya ce wala qadatina ka sab'an min al-masani wal Qur'an azim to malamai sun ittifaki cewa sab'an min al-masani din nan ayoyin fatiha din nan ne guda bakwai limaza tusanna tusamma sab'ul masani dan me ake kiranta sab'ul masani la'annaha tusanna bi kulli raka'a domin karancin sallah ko wace sallah in banda wuturi raka'a biyu to raka'a biyu din nan dole ne ka karanta fatiha ga kowace sura don haka ta zan musanna wato abin biyantawa na al-masani ay min al-musanna abin biyantawa to bayan haka sai bismillah eh, alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta can ga fatiha akwai hadisi wanda ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam kan bismillah da fatiha annabi ya ce kullu amrin bi balin da yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aftar duk wani al'amari da adda muhimmanci amma ya zamba ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba to ya zama yankakken al'amari ai qalilul barakati au zahimul baraka shine mai kadan na albarka ko ko mara albarkan baki daya wa kadhalikal hadith haka hadisi na biyu allazi rawahu muslim kullu amrin zibalin la da fihi bilhamdulillah fa huwa aqta aw ajzam aw abtar wato duk al'amari da adda muhimmanci ba a fara shi da alhamdulillah rabbil alamin ba ya zama yankakken al'amari ko ya zama kuturun al'amari ko ya zama gutsurarren al'amari to idan muka ɗauko wancan hadisi na basmala da wannan hadisi na hamdala sai mu ce hadisi na hamdala wato an ya zo akan hakiki hadisin hamdala ya zo akan majazi ko kuma ibtida'i ibadi domin daga basmala babu komi sai alhamdulillahi rabbil alamin wato wannan ya zan farawa ta farko wannan kuma farko farko wato ita basmala farko ita kuma fatiha farko farko dan bayan bismillah babu komi sai ita fatiha ne sannan bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ya ruwaito hadisi kudusi daga ubangiji madaukakin sarki ya ce an kira wannan sura sura sallah don allah ya ce na raba sallah tsakanin ni da bawana idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ubangiji ya ce hamidani abdi ubangiji na ya gode ni wa idza qala rahmanur rahim sai allah ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni wa idza qala al abdu malik yawmi dini qala rabbu majjadani abdi haƙiƙa bawana ya girmama ni wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai ubangiji ya ce haza baini wa baina abdi wannan kalma tsakanin ni da bawa na take wato iyaka na abudu na Allah wa iyaka nasta'in wato shi kuma na mai na wali abdi ma sa'ala Eh, sannan ihdina sirat eh, ihdina sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa hadha li abdi yace wannan duk gaba dai na bawa na ne wali abdi ma sa'ala bawa na zan bashi abin duk da ya roƙa gare ni saboda haka ajmalu sura eh, ita ce surar fatiha surar fatiha gaba ɗaya ta kunshi alqur'ani sauran abin da ya zo na qur'ani duk tafsiri ne ga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah Allah nan rabbul alamin ubangijin komi da kowa duk abin da ba Allah ba ba siwobin Allah ba sun shigo cikin alam ko ne ma shuhida wa ma gaba abin da ake gani da abin da aka koyi min jinnin wa malakin wa ruhani wa kulli shay'in fa huwa alam min sama'in wa ardin wa arshin wa kursi wa falakin wa jannatin wa duk abin da yake ba Allah ba komi girma ne komi kankanta ne ya shigo cikin wannan alamina to kullu alamin huwa rabbuh shi duk abin da alam Allah ne ubangijinsa wa murabbihi kuma shine mai tarbiyarsa wato wanda ya samar da shi min al'adam kuma ya ci gaba da tarbiya ta ila an balaga nihaya har ya kai iyaka inda ake bukatar shi kai to Allah shine wanda yake yin wannan aiki saboda haka an keɓance wannan kalma ga Allah madaukakin sarki duk wani wanda za a kira shi rabbu to ana iya kira rabbu amma sai an jingina shi ga mashi rabbu dari rabbul mali rabbul eh, baiti wani za ka ce amma ka ce rabbu kawai kai su to Allah ake nufi e duk wanda ba Allah ba in ka ce rabbu to sai ka rabbu shay'i mai abu rabbu ubangijin gida rabbul mali da sauransu amma shi Allah ne kawai za ka ce rabbu ka tsaya nan kuma an san Allah ake nufi sannan ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai rahama ita ce gamamma don haka fasara malamai zaure su ce mai gamammen jin kai wato rahama duniya ita ce wadda za ta samu kowa da kowa Eh, kafiri da mumini da fasiki da munafiki da mujadili da musallam kowanne in ya tsaye rahaman nan tazo kamar ruwan shuka in an kai aka dauro hadari gona kowa za ta jika har wanda ya ce babu Allah duk za a yi ruwa gona ce ta jika kuma ya shuka ta hito wannan rahamaniya kenan kowa zai samu yaya kowa zai samu lahiya kowa zai ci abinci kowa zai shaki iska ya ji daɗi kowa zai shiga ɗaki ya kwana sai ga wani ma da dukiya gashi bai bai imani da Allah ba amma ga wani gashi da kullun ya masallaci yake kwana duk da takalmin da zai taka baya da to rahmaniya kenan saboda haka Allah madaukin sarki ya ce rahamati wasi a kulli shay'in eh wasi a rahmati kulli shay'in ta yarwaci komi da komi amma rahim wa kana bil mu'minina rahima ita wannan mahsusa ce ta ke banta ga mu'minai kawai babu wanda zai samu rahim rahim inuwa ce wanda ba mai shanta sai wanda ya imani da Allah ya mutu da imani da Allah ya tashi da imanin nan nashi da Allah wato shine rahim mai jin kai na lahira wato mai kebantaccen jin kai a lahira wanda ba mai samu sai wanda ya mutu da imani Allahumma ja'alna minhum maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin akwai waɗannan kira'o'i akwai maliki dini, akwai maliki dini, akwai malika dini, malika dini, wato in ka fassara maliki shi shine shamil wato babu wanda ka mulki a ran nan sai Allah shi kadai ne babu wanda zai amsa ran nan sai Allah in ka ce maliki dini shi ya mallaki ranar sakamako kowanne masara duk ɗaya ne malika dini ya mallaki ranar sakamako kowanne kan fassara duk Allah ne shi adda wannan sifa babu wanda adda wannan sifa sai shi don haka lokacin da aka hura kaho hura ta farko kowa da kowa fasa ika man fi samawati wal wa man fil ard da wanda a kasa da wanda a sama duk za a mutu to za a zauna tsawon shekara arba'in Allah na kira limanil mulku yau wa adda mulki yau da wani shugaban kasa da wani shugaban lokal government da wani shugaban jiha da wani mai kike kirji ya ce babu kamata duk ana kwance ba mai amsawa sai bayan shekara a hamsin abin arba'in sun mai jibi eh, nafsi bi nafsi sannan ya amsa ma kansa da kansa ya ce lillahi wahidul qahar mulki ya tabbata ga Allah wanda an maka ɗaici malin jayi sa'annan eh, abin nan warfi khafihi ukura fa idza hum qiyamun yanzurun sannan a sake hula ta ta biyu sannan da kowa ya tashi kowa ya bude ido ya ga inda yake iyaka na abu kai kadai muke bauta ma wato nan ana kiran irin wannan ikhtisasi keɓanta abu da an ce na abu duka yana yi waye zan da wani amma in an ce iyaka na abu to babu wani kuma sai shi haka nan wa iyaka sa'in da an ce na nasta'inuka to yana yiwa kuma a nemi wani bayan shi Allah din sai aka ce iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakon ka, babu sauran wani kenan ihdina siratal muttaqin ka shiryar da mu hanya wadda amma daidaiciya wacce ce hanya madaidaiciya sai aka yi bayani wannan ana kiran shi dafu bayanin ko a adafu tafsiri siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da anka yi wa ni'ima waye aka wa ni'ima wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa shuhada'i was salihin فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wato waɗanda Allah ya wa ni'ima shine wa man yudi illaha wanda ya da'a ga Allah war rasula ya bi manzon Allah fa ulaika waɗannan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima su waye min bayaniya min annabiyin na annabawa wasiddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wanda suka mutu ne yaki Salihin da salihai duk mutumin kirki to wayannan su ne wayanda Allah ya ni'ima to Allah ka shigar da mu hanyar su eh to shine Allah ya ce wato wa asuna ulaika rafiqa abota da waɗannan ta yi kyawu duk wanda ya samu abuta waɗannan to ya yi kyakkyawa abota zalika alfadlu min Allah wannan kyauta ce daga Allah wannan kyauta ce daga Allah kuma Allah ya isa ya zama masani da wanda ya cancanci samun wannan wannan tahiya ghairil maghdubi alaihim kuma Allah karka shiryar da mu hanyar waannan da ka yi fushi da su wane ne waɗanda Allah ya fushi da su an ce farko yahudu su a farko su a yan gaban goshin wannan aya yahudu sannan kullu alimin taraka ilmahu wa amila bi jahli aw wa amila bi hawa dukkan wanda an masani ya bar ilimin sa ya koma yana aiki da jahilci ko yana aiki da son zuciya shi ma ya shiga magaduba alai sannan wala balin ba batattu ba waye batattu farkon batattu ya eh, nasara masu bi addinin kirista sannan wa kullu man abada Allah bil jahal duk wanda ya tashi zai bauta ma Allah da jahilci shi ma batacce ne to Allah ya kiyaye mu daga waɗannan amin ita amin ba ta cikin ayoyi don haka ake rubuta ta galibi da jan wasa da jan abin nan eh to wannan shine tafsirin Fatiha a takaice Allahu a'lam to sai eh, suratul baqara سورة بقرة مدنية وهيئة وكنز وسائل Allah mai rama mai jin kai alif lam mim wannan alif da lam da mim Allahu a'lam imradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nuhi da suwa duk da yake malamai suna cewa wato wannan alama ce ta mu'jiza alqur'ani Allah madaukin sarki yana gaya ma Qurayshawa, larabawa waɗanda suke da gida da yare da komi iri ɗaya ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi cikin su an haihe cikin su dan su ne wan su ne kanin su ne uban su ne jikan su ne kakan su ne kamakunnin su ne gashi nan dai kowanne iri ko wace alaka yana da su yana tare da su to Allah ya saukan ma annabi da Qur'ani wanda yake amfani da irin waɗannan alif lam mim to idan har kuna musun cewa wanga littafi ba daga wajen Allah yake ba to ku larabawa ne irin manzon Allah kuma waɗannan kalmomi da su kuke amfani kuma da su an ka saukar da wannan littafi in har kuna musun wannan littafi ba daga Allah yake ba to sai ku zo da wani littafi kamata don ku yi gasa da shi ya tabbata nashi ba daga Allah yake ba to in kun gasa ya tabbata nashi daga Allah yake ku kuma ƙarya kuke yi in yarda ɗaya shine zalital kitab wannan littafi allazi ya qara'uhu muhammad wanda annabi muhammad ke karantawa la raiba fihi babu shakka a cikin wannan littafi cewa annahu min indillah lalle wannan littafi daga wajen Allah yake ba kirkira ce ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa jumlatun nafs wannan jumla ta koyewa ce Larai raiba fihi babu shakka a cikin sa wato khabarun labari ne abinda an mubtadansa zalika wato wannan littafi wal isharatu bihi wannan kuma ishara da aka ce zalika maimakon a ce haza dan zalika tana nuna wancan to wannan ishara da aka aka ce wancan ba a ce wannan ba litta'azim saboda girmama alkur'ani da duk babban abu ne wanda an ba manzon Allah hudan kuma shi shari'a ne wannan shi ma a wajen li'irabi khabarun thanin labari ne na biyu ga ita zalika waccan ai hadin mai shiryawa ne min dalala da gabata gawa lil muttaqin ga masu tsoron Allah domin babu wanda zai shiryu da alqur'ani sai mai tsoron Allah shi yasa da yawa za ka ga mutane za ka ga wani gashi yayi karatu amma yana zalunci yana ƙarya yana abubuwa to bai tsoron Allah don shi qur'ani bai zama shiriya ga kowa sai ga mai tsoron Allah eh, ba wai sai kana da ilimi ba babu wanda ya iya gudawa ilimi amma da yake ba tsoron Allah kuma sun tabbata abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne amma suka kibi saboda idan ba tsoron Allah don haka shi alkur'ani shiriya ne amma ga masu tsoron Allah as-sa'irina ila taqwa masu kasancewa zuwa ga jin tsoron Allah to ya za a ji tsoron Allah ya za a gane kana tsoron Allah ka zan hirgice ko kai ta kuka ko yaushe ko ko ka zan baka iya tahiya ko baka iya gida a'a abinda ake ce ma tsoron Allah bin tisalil awamir wa shinabin nawahi shine ka nisa ka aikata duk abin da Allah ya umurce ka wanda bai karhin ka ba sannan ka nisanci duk abin da Allah ya ce ka bari ka nisance shi liki ka'in da na domin kiyaye wasu ga wuta da da yin haka duk wanda ya tsare waɗannan abubuwa to kamar ya sa shamaki tsakanin shi da wutar nama. ranar lahira komi zahinta ba zai ji ba zai je wuce kama a ce gobara ta kama cikin gida ga doguwar katanga irin ta dogon gida sai ka bi kusa da katanga ka wuce don ba za ka ji zahinta ba to wanda ya bi umarnin Allah ya nisanci abin da Allah ya haramta kamar ya sanya doguwar katanga mai kamni tsakanin shi da wutar jahannama don haka ko tana ci tana kone kowa shi ba za ta kone shi ba to su waye mutaki dai yana yiwa kuma ka zo ka ce ai ni ma mutaki ne a'a ga sunan allazina yu'minuna bil allazina yu'minun sune waɗanda suke gaskantawa ay yusaddiquna bil ghaibi suna gaskantawa da abinda ake kira gaibi bima gaba anhu da abin da ya faku daga idon su wanda ba taba ganin sa min al kamar tashin kiyama wal jannati da aljanna wan nar da wuta domin in ka bi ayyuka na mutanen zamanin nan namu wasu kai za ka tabbatar da cewa inda mutane ba su imani da aljanna da wuta ba mutumin da zai zo ya tarar da dan uwansa mutum ya ɗauke shi ya kaɗa cikin mota mutum ne dan uwanka duk abin da kake da shi na mutuntaka yana da ka je ka kwantar da shi ka yanka shi ka cire wani abu na jikinsa wai don ka je ka nemi kuɗi ina dai a ce ka je ka kama sata awaki ka tsaya a ɓarawo kawai eh ka je ka saci akuya ka je in yanka haka kai ka yanka ka ɗebi nama ka dafa sauran ka sayar ka samu kuɗin kashewa to wai a'a abin da zai kama mutum zai kama ya je shi yanka mutumin nan ya kwakwale mai ido ya yanka eh, cin shi nan na in mace ce ya yanke mata al'aura in namiji ne shi yanke al'aurarsa ya ɗebe idonsa ya ɗebe harshensa ya bai gawan nan baya tunanin shi mutum ne kuma alfarma ta mutum ba a kashe mutum a bashi nan ko da mota ta buge mutum kai ko kura ta ci mutum dabba kazuzuwan nan to akan kwashe kazuzuwan nan a je a yi musu jana'iza irin yadda ake a kunshe su a je a turbuɗe su kamar yadda ake turbuɗe ko wani mutum wannan duka Allah ya ɗaya mai wannan tausayi na mutuntaka ya je ya bashi nan ya tafi abinci shi yana gani ya ci nasara tun da dai ya gama ba a gan shi ba kai ka san duk mai wannan aikin to bai yi imani da zai mutu ya shiga aljanna ko ya shiga wuta ba ya kore wannan imanin wuta gare shi ya kore maka da imanin aljanna ko kuma mutumin da zai tashi ya tahiya ya zo ya samu wani cikin gidansa yayi shekaru yana neman kuɗi kila shanu ne ya yi shekaru yana wahala kami ya samu shanun nan da wahala ko ko ya noma wani abin amfanin gona ya ɗauka ya kai kasuwa ya sayar da niyya ya toye wasu bukatu na shi da shi da iyalinsa ya biyo shi da daddare ta da shi ya ce mai gashi ba da kuɗin nan idan ya ba shi kuɗin nan ya kashe shi ya kwashe kuɗin kuma ya taka katanga ya tafi ya kai ya je shi yana gani inda yayi ya gama ba a gan shi ba to shikenan an ci nasara gobe zai tarar da shi can wani wuri yana shan giya ko yana fasikanci kai ka san mai wannan aiki bai imani da lahira ba to saboda haka imani da lahira shine mutum imani da gaibi tukuna shine ma'anar muttaqina wai imuna salata kuma su tsaya ta sallah shine daraja ta biyu ya tuna ha eh, ya tuna biha za su zo ita sallar bi huquqiha da hakokinta banda wannan wa min ma razaqana yunfiquna sannan suna ciyarwa daga abinda muka arzuta ba duka ba don haka aka ce ba abi don Allah bai ce ka kwashi duk abin da kake da shi ka mika mutane ka zauna haka nan ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما mahzura ko mahsura saboda haka wato daga cikin imani da Allah daga cikin kuma zaman ka ka zama kana yin sadaka bayan ka tsaye da sallah ka hitar da zakka sannan kuma banda zakkan ma ka hitar da wani abu wanda ake kira sadaka ta tadawwi to wannan shi kuma rashin yin sa shi ma mutumin da ya san cewa an haife shi ya zo wannan duniya ba shi da kowane ya zo kazani ya zo cikin kazanta ba ya da kudin sabulu eh da lokacin da aka haife mutum an ce ba ya ba a yi mai wanka sai ya samu kuɗi ina zai je ya samu kuɗi baka zo da dubara da zaka samu kuɗi ba baka zo da hankalin da zaka samu kuɗi ba baka zo da ƙarfin da zaka samu kuɗi ba ka taho baka da komi baka da kowa baka da abinci amma ka zo Allah ya sa aka samu kuɗin da aka sai sabulu aka yi ma wanka aka samu kudin da aka sai ma wando aka samu kuɗin da aka sai maka riga aka samu kuɗin da aka sai maka hula ta jarintau aka sama domin kada sanyi ya kai kai maka haji ya kai ma attack ana cikin wannan har ka zo sai ka je ka tayi ka yanki yadi na naira dubu kaza ka dinka riga dinkin ma ya isa awa da cije kuɗin riga da kuɗin dinkin riga ka kawai ka sai mota ta miliyan da wani abu ka hau amma haƙƙin Allah an ce ka kasa arba'in ka ɗauki kashi arba'in ba ɗaya ka ba Allah kashi ɗaya ka yi tsaye ka ce ba ka baiwa shi ma wannan mai wannan sima bai imani da Allah ba mai wannan aiki shi ma bai imani da gaibi ba to saboda haka sifar imani da gaibi shine allazina na farko yunununa nuna Bilgai, sun yi imani da gaibi suna tsayar da sallah sannan suna bayar da haƙƙin Allah cikin abin da Allah ya antata su domin ko bi kokarin ka abin da ka samu ba naka bane rage duk kai godo da cewa a'a ai kai abin da kake samu dan dubara ka ne to ka zama kanin karuna dan shine da aka mai wa'azi ya ce inna ma utitu ala ilmi indi ai ai wajibi ne ai dole ne a bani wato yana nuna wai Allah dole ne ya bashi domin shi Allah ya san yana da wani ilimi wanda ya cancanta dole mai wannan ilimin a bashi Allah ya kiyaye to mu ci gaba wallabina yuninuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bila kirati yuqinun ari dai akan wadancan masu <clears throat> waccan sifa har yau dai suwa masu tsoron Allah su ne wallazina yuminuna bima unzila ilay wanda suka yi imani da abin nan da an ka saukar gare ka na alqur'ani ya kai muhammad wa ma uzila min qablika da abinda an ka saukar gabanin ka min at-taurat na at-taura wal injil da injila ga yima da wadan su kutubi na littafai al-munazzala ala baqil anbiya na littafai wadanda aka saukar ma sauran annabawa da sun yi imani da su bayan wannan wabil akhiratu yuqinu game da lahira kuma su sun sakankance sun tabbatar da cewa lahira gaskiya ce ayi alamuna annaha sun san cewa ita gaskiya ce to mu ci gaba ulaika ala rabbihim wa ulaika humul muflihun to sai Allah ya ce ulaika masu wannan siba ayil mawsufuna bima zakira wayannan da aka sifaita da waɗannan abubuwa da an ka ambata ala hudan min rabbihim suna kan shari'a ta ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan sune masu samun babban rabo alfa'izuna bil jannati wanda suke ribauta da aljanna ranar kiyama annajuna minan nar kuma sune masu tsira daga wuta to wa'annan sune ayoyi waɗanda Allah ya saukar game da muminai wato ayoyi guda uku shine daga farkon sura zuwa nan inda mun ka tsaya eh zuwa muflihun Allah ya yi bayanin muminai da waɗannan ayoyi to sai magana wayannan muminu na suna, to sai kuma kafiru na suna, waɗannan tatattun muminai to ga tatattun kafirai nan zuwa kuma mu ci gaba innal ladina kafaru sa'un alaihim an barakahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta kamar su abu jahal irin su abu lahab da dai wasu masu kama da su abin da yasa masu tafsiri ke ambaton waɗannan domin su ne waɗanda aka kafirai lokacin da qur'ani yake sauka sauran kafirai ba su zo ba to amma duk wanda ya zo ya taka samun waɗannan to su ya sun shiga cikin wannan layi kamar yadda ya ambaci masu imani sai a ce muhajir da ansa domin su ne waɗanda an raye a gaban manzon Allah lokacin da ayoyin Qur'ani ke sauka amma ba wai ta tsaya gare su ba duk wanda ya zo bayan su ya taka sawo irin nasu to shi ma ya shiga cikin wannan sahun kamar yadda ke can cikin suratul hashi da Allah ya kasa mutane kashi uku Eh, kashi na farko sune muhajiru kashi na biyu ansaru kashi na uku na ja'u min ba'dihim an zarta wai da lisani yake alifan ko ko hamza ta biyu kamar shi ta alif kace an zarta wata sirri ha ko kace an zarta kamar da ita kamar kaman hababa kaman hamza kamar a hanzar wai da kali alifin ko ka sanya alif bainal musahalati wal ukhra tsakanin ita wannan hamza ta farko da ta biyu kace a anzartahu a anzartahu wa tarki ko kace anzartahu kurun ka bar wannan duk ka shi haka to am lam tunzirhum ko ma baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba su imani ko kai wa'azi ko baka yi ba duk dai dan ba za su imani ba in ji Allah li ilmi Allah minhum zalika don Allah ya riga ya san haka game da su ba su imani duk abin da ka faɗa wadi ka za ka yi ya wuce bayan kunnin su fala ta dama kar ka sa rai kar ka yi tsammani bi imanin game da imanin su wal inzaru abin da ake ce magargadi ilamun ma'a takawifin shine sanarwa cikin tsoratarwa wane ka kusa abin da ake ciki yau to kaga sanar da shi za ka yi amma kuma ka hirgita shi to shi ake ce ma inzari saboda ni ba za su imani ba fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim wa wa lahum adhabun nadim fatama Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zuciyoyin su kaba alaiha Allah ya rige ya shayi ya kamar ya sa musu gam kofar da alheri ko wa'azi ke shiga ciki an sa maki amma an an nane shi wato an yi mai walda an rufe babu abin da ke shiga wasta saka ya kamre ta fala da kudu ha khairun babu wani alherin da ke shiga cikin zukatansu wa ala sam'ihim haka nan kuma Allah ya ruhe jin su a wato wuraren jin fala tafi'una bima yasma'unahu ba su amfani da duk wani abu wanda sun kaji min alhaqi na gaskiya ko an fadi ba za su yi amfani da shi wa ala asarin bishawa sannan bisa idon su kuma bisa ganin su an sanya wani maki an ruhe idanunan su da wani ruhi gida'un fala yasuruna haka ba su ganin gaskiya ko da ko da ka bi gaba gari su ta wuce walahum azabun azim suna da azaba wadda take mai girma ai kauyin mai kaifi da'imun madawwamiya wannan ayoyi biyu su kuma sun yi magana akan mukhlisina lahul kufra a karkace kahirci ga Allah wato sun yi kahirci tataccen kahirci wanda bai da garwaye kamar yadda waɗancan sun ka zama mukhlisin lahu dina su zuku waɗanda mukhlisin lahu kubra eh waɗannan su ne kahirai waɗanda ba su da munafunci duk abin da za su faɗa ma annabi kai tsaye za su gaya mai ba su jin kunya ba, ne tsoron Allah to wannan zala wannan ayoyi goma sha uku masu zuwa su kuma sun sauka fil munafiki na game da munafukai domin munafiki ya yi haɗari bisa ga kahiri cikin addinin musulunci Eh, shine Sheikh Abdullahi ke cewa wa sharru aduwwi man baitika sakin munin maki wanda a zaune cikin gidanka ya fi kowane haɗari cikin gidanka yake zaune saboda haka baka da wani sirri wanda bai sani ba ko ni naka ya sani to ya yi haɗari bisa ga maki na waje dan makiyin waje bai iya sanin sirrinka ko wani makami ka aje bai sani ba amma makiyin cikin gida ko in kai yadda sai ya je ya duba ya ga menene eh to su ne munafukai da su annabi ke sallah da su ake zuwa jihadi da su ai komai da su ake in mikin za a yi da su za a yi don haka sai da ta kai fagen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana wani abu tuna da ake kira tauriya eh za a tafi yaƙi maiduguri sai ya ce za a kai kano saboda ni domin in yace maiduguri za a kai to ba a kwana biyu sai labari ya kai can su za su aika su ce to ga yanan zuwa kuma suna sahun gaba saboda kar a ce hukai ne don suna kokarin turbuɗe munafuncin su da sallah to ga sihohin su nan wa minan nasi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wa minan nasi daga cikin mutane mai man yaqulu amanna billahi akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir ko mun yi imani da ranar lahira ayyawar alkiyama ranar alkiyama li'annahu akhirul ayyam domin shi ranar alkiyama shine karshen kwanaki eh, don can <clears throat> ma san mashamsun wala lailun wala wala wala wala qamar don can babu rana babu dare babu wata babu yini ba komai babu can kamar lantarki ne kawai an kasa wanda kuma nema sai ba ta dauke wuta bai mutuwa haske ne kawai ka babu wani abin da babu duhu can ba a ta yau lahadi ko yau litinin ko yau talata ko muna watan muharram ko muna ba azumi ba masallaci ban can ban da shagali ba abin da ake yi ba ka cin abinci don yunwa duk abin da zaka ci zaka ci ne don ka ji daɗi eh to yadda duniya take da lahira kamar kamar yau ne da gobe eh sai shi zaka bahaushe zai ce gobe gobe lahira ai za mu gani gobe lahira wai duk tsawon duniya nan duk shekarun nan da aka yi ne guda ne to yi ni na karshe shine lahira in an je lahira da an je karshen kwanaki to shine ranar da bata da karshe ita lahira ita a rana ta karshe ba wai ita ce karshen rana a'a ita ce rana ta karshe, da gare ta babu sauran gaba kuma an gama tahiya amma kuma nan za a tsaya ba a dawowa yau eh, ba a dawowa jiya babu kuma gobe eh in an je lahira to an je gobe babu babu jibi an gane ko yau muna nan duniya gobe muna lahira to babu gata muna kaza ba jibi muna kaza babu wannan shi za ake kiranta ranar ƙarshe lahira ke wa ma hum bi mu'minin su wa'annan masu wannan sifa ba su yi imani ba ru'ya bihi ma'ana wato man nan cikin wannan kalma an kiyaye ma'anan man wa fi damiri eh, yaqulu labduha amma cikin lamirin yaqulu an kiyaye lamazinta an ce man yaqulu wa ma hum bi mu'minina eh na an zo da shi mufradi can kuma an zo da shi jam'i eh na yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yuqadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun yuqadi'una Allah suna yaudar Allah والذين amanu kuma suna يودر مؤمنين waɗanda sun kai imani bai zahari don bayyanar da khilafa tsakanin ma abdanu abinda suka koye min alkuri na kayanci domin su munafikai zahirin su muminai badinin su kafirai kullum munafiki haka yake a bayyanan su a mumini ne in kun gane za ku ganshi masallaci da dogon sharbi bai ma boyewa don ku gani wai musulmi ne sallah ya kai eh an gane ko eh, cikin irin wannan zamani da muke ciki yanzu akwai mutane da yawa waɗanda an ɗauke da wannan adires Ah, na taɓa muku bayanin wani wanda dan wani dan Najeriya wanda yake America yayi shekara wajen goma sha bakwai bai sallah shekara ta goma sha bakwai yana karatu yana da wani aboki bature sai ya taho nan Najeriya sai ya tarar da shi yana sallah shi bature yake cewa saboda alaka da wannan har ya iya Hausa sai yake cewa yayi mamaki da ya tarar da wani na sallah yace ya aka yace shekara ta goma sha bakwai tare muke ba abin da ke raba mu da shi har bacci amma ban taba gani yayi sallah ba to shine da bature ya je da ya ji wannan labari ga bature zai to ce ai ga mutanen da gani in ba sallan nan kai ba abin da za su kulla da kai <laughs> kun ga ya hito ya hito wannan aya wannan aya ta hito da shi wai waɗannan mutanen su waye <laughs> musulmi <laughs> wato in ba in ba sallan yayi ba to ba a komi da shi to to to haka munafiki yake in an tashi zuwa masallaci su a gaba shi yasa ake cewa wato rashin eh, mutum yana zuwa wato dan mutum na rashin abin nan kamar ko rashin halartar jami'i ko wani abu haka a zamanin annabi ba yanzu ba su ba munafiki bane dan munafiki bai yarda shi fashin sallah dan kullum kokari yake yayi kokari ya turbude munafiki ne ka a gane zamanin annabi don mutum ya yi lattin zuwa masallaci ko an tsere bai ko bai samu jami'i ba to ba a kira ne munafiki don munafiki bai latti don lattin nan kamar a fili ne gare shi shi ko musulmi ko ba a gani sahun gaba ba yana nan an san matsayi ne shi ko wannan kokari yake ka a gane matsayin shi don haka kullum yake kokari a gan shi gaba gaba eh saboda haka yana yana kokarin dai in dai su dai huska da annabi ga annabi dai annabi ya gane ya to masallaci eh to irin su yanzu suna nan da yawa cikin suna da yawa irin irin su to suna yin wannan anu a ahkamahu don su tunkuɗe ma kansu hukuncin kahirci a duniya wuya da duniya domin yin haka sun kare kansu daga a yaƙe su kamar yadda ake yaƙin kagare waɗanda ba su yi imani ba wa ma yukhadi'una illa anfusahum to wannan yaudara da suke ba su yaudara kowa da ita illa kanunsu la'anna wa bala domin musiba wannan yaudarar rajibin ilayhim za ta komo kansu ne fa yautadifuna bi duniya za su kunya tunan duniya da yadda la ilaha nabiyahu domin Allah zai tsinkayar da annabinsa alama abdanu akan abin da sun ka boye cikin zuciyarsu wa yuqaqabuna bil akhirah kuma lahira za a yi musu azaba wa ma yashuruna amma ba su san cewa Allah ya san abin da suke yi kuma za a kama su ba ayi alamuna ba su anna khida'ahum al-amru ta za ta komo ga kansu bane wal mukhada'atu huna da an ka ce yaudare reniya anan min janibin bangare min wahidin bangare guda ne domin idan kalmar kada'a kamar qatala da fa'ala ma'anarta kayan nayima to amma anan ba haka bane fa aqabtu nan tana da ma'anar kamar kace na azautar da barawo ba shi bai azautar da kai misali wa zikrullahi fiha kuma da an ka ce sun yaudari Allah tahsinun wannan kyautatawa ne bangaren balaga wa fi qira'ati a wata qira'a wa ma yakada'una wato ba suke yaudara illa an busun sai kanun su na'am fi masu wannan sifa bi qulubin mara akwai rashin lahiya cikin zuciyoyinsu shakkun wani fako shine shakka da munafunci ba huwa yumarridu qulubahum shi yana ramna da zuciyoyinsu ayyuba ifuha yana ramna da zuciyoyinsu fa zadahum Allahu marada Allah shi kara musu rashin lahiya ko Allah shi kara musu rabni wato wannan addu'a ma anzalahu da abin da ya saukar da shi ne alqur'ani alqur'ani da kubrin da ya saboda cewa da sun kai da alqur'ani walahum azabin alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibuna ko yukazzibuna da abinda suka zan suna yi na ƙarya ko kuma abinda suka zan suna ƙaryata annabi Allah in kace yakzibuna sun yi ƙarya in kace yukazzibuna sun ƙaryata annabi bit tashdidi in kace yukazzibuna kenan suna ƙaryata nabiyan lahi annabin Allah wata kafifi ko ko kace yakzibuna suna sun yi ƙarya bi kaulihim amana da suka ce sun ba suka yi وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم إذا أنت تدسوا أي لهؤلاء وإن منافقين لا تفسدوا في الأرض كفوا بنا cikin ƙasa bilkuri da kahirci wata wiki da kange mutane anil imani da gayi imani kalu zai ce inna ma nahnu muslimuna ai mu masu gyara muke gyara muka wato kullum wannan ya shigo cikin shugabancin mai yawan shugabanni na wannan zamani na duniya eh kullum in abu ya tazo ce mu ba mu yarda a cuci jama'a eh mu ba mu yarda a tada hankalin jama'a ba nan kuma ba wanda za a tada mu hankali illa su to ina ruwan jama'a ko ko gwamnati da mai neman matsami ina ruwan talaka da ita sai ga ba mu ba mai da a tada hankalin jama'a ba a bata dukiyoyin jama'a ba nan kuma ba wanda ake gada ma hankali illa su eh, siyasa fir'auna eh, eh inna eh, inna ni la da ni an ko min arikum bisiri ma eh wa yanzu ba zai dariƙa ta kuma musula wai wai kun ga wayannan to ba abin da ya kawo su illa su kore ku da ƙasar ku kuma kuma su shi ya san cewa ba wajen ba su ake zo a kawar ba shi ake zo ya daga ba mutane wuri su sallah amma kuma ya kwashi abin ya jingina ya ce to ku ake nihi mu me kuke so mu muku game da su eh dan siyasa <laughs> to kaji eh to shine an ka ce kar su yi banna su ce a ai su ba banna suke ni ba gyara suke ni walaysa ma na bihi bil fasadi abinda muke cikin sa ba barna bane qala Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki yace raddan alai ke makallata ala ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا ألا يتكو سورة إنهم لن هم المفسدون سوءا مبنتا ولكن لا يشعرون سيدي بوسم الناس كيبا eh abin da suke yi ban san banna ne ba ai la yaquluna na zalika ban san da haka ba san abin da suke yi banna ba ne amma Allah ya sani kuma ya sanar da jama'a saboda haka mutane ma sun gane kenan na'am وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم إذا أتت لسوء aminu kama amanan nasu ku ba da gaskiya kamar yadda mutane suka bada gaskiya su ne sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ali sai su ce aminu yanzu za mu da gaskiya kama amana su fahau kamar yadda wawaye suka bada gaskiya ayar juhar jahilai ai la naf'alu ba za mu aikata ka filin kamar aikin su ba qala ta'ala sai Allah yake raddan alai yana musu rabi ala ku saurara innahum humus sufaha lalle su su awawaye walakin la ya'lamuna sai dai ba san cewa su su wawayen ba ba haka ba wato wannan ya nuna wato kullum shi munafuki ya ɗauki kansa shine mai hankali shine mai gyara shine mai kula da hakkin jama'a duk da yake kuma shine shugaban makannata a rayuwarsa na'am وإذا لقوا الذين آمنوا ladina amanu idan sun hagamu da waɗanda suka yi imani wato suka haɗu da muminai asluhu asalinsa laqayu wato lokacin da suka haɗu huzifat an shahe addammatu damma eh, wadda take akan ya lil istisqali saboda nauyinta sun ya usanna an ka cire ita kuma littika ya sake na tunda tana ta haɗu tana daura rama alwawi tare da wawu sai ya koma laƙu an ka ɗauke ita abin nan don mai ya ta koma kan kafu sai an ka cire domin ta zama ɗaurar rawa wa ɗaurar ɗaurarru sun haɗu karanta kina da ta haka sai aka cire ya an ka bar wawo sai zallaku don don ma hidaciya da wawo to in sun haɗu da allah na amanu wanda suka yi imani wato in sun haɗu da muminai kalu amanna na zuciya ai mu ma muminai muke mun yi imani wai za ka lau idan sun kaje zuwa a ta minu da inda muminai wadda da usuwa koma ila ashiya ne zuwa ga wa'ancan ɗannun nasu ko kamar abin nan majalisar nan ta shekarun duniya ko kuma sun kaje can white house wai ru'a a an shugabannin su masu basu umarni aro zai ce ina aku ku bajin wai an don kun ji an ce mun yi jawabi ranar juma'a muna masallaci wannan muna yi ne don ɗauke hankalin su muna nan tare da ku addini ga addini ma na hannu mustajiuna ai wannan zuwa masallatai da muke yi muna yi ne kawai don izini bihim da su bi da imani don mu bayyana musu mu ma ne muke don su yarda da mu na'am الله ويتعذر ya ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ bihim Allah shi yake mai dan musu da sakamakon izgilin da suke yi ayyu jazihim bi istihza'ihim Allah zai sakanka musu da izgilin da suke yi waya mutum kuma zai saurara musu ya jinkirta musu ya bawa tsawon kwana a yi takarawa da su suna cin nasara fi dugu ya ne ya amahu na fi dugu ya ne sai ta ɗemuwa wato sai ta fagauniya cikin wannan ƙetare haddi na su aibita jawuli imul hadda da ƙetare hadda su kuri da kayanci ai ya tarar da duna suna kai da kawo ta hayyuran dan ɗemuwa wannan halin hali na أولئك الذين bara تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين تروا الضلالة بالهدى وإن سوني وإن سكة سيبتا سكة بيادة شريعة wato shirya tana hannunsu suna nema jan saye sai an kace ga bata sai suka ce to sun saya nawa za ku biya sun kai nawa za a biya an kace shirya in kuna da ita suka ce ga ta sai suka mika shirya an ka ba su bata sun yi mugun ciniki ai istabdalu hadi sun musanya ta da shirya ma rabi ya tijaratun Allah ya ce kasuwancin su bai yi riba ba ai ma rabi ba su yi riba ba biya cikin ta ruha sun ma yi hasara li masirihim ila nari domin kasancewa su zuwa wuta al muhabbadatu wadda take a daddawa masuwa alaihim akan wa ma kanu muhtadina ko ba zan masu shiriwa ba fiha bima fa'alu cikin abin da sun ka aikata مثلهم كمثل الذي استوى قد نارا فلما أضاعت ما حوله تركهم في ظلمات لا uh, إن الحمد لله su kuma ba muminai tatattu ba don haka ana kiran su munafiqun wato masu kulo suna da rami na shiga suna da na hita to muna cikin bayanin waɗannan muzabbabi waɗanda suke suna da bakin ganga baki biyu suna da haɗin gwiwa da kahirai suna da haɗin gwiwa da muminai in ka duba zahirinsu musulmi ne amma in an koma ga baɗininsu kahirai ne su ake kira munafukai to muna cikin magana su sai lokaci halinsa muka dakata to har yanzu muna nan cikin bayanin su domin muminai sun ɗauki ayoyi hudu na farkon sura gani da aya ta farko wanda take bayanin mu'ujiza alqur'ani sannan kafirai sun ɗauki ayoyi biyu su kuma suna da ayoyi ɗai-ɗai har goma sha uku a farkon wannan sura domin fitina su ta hita kafirai yawa shi yasa aka matsa bayani a kansu don musulmi su san halin su kuma san yadda za su zauna da su to muna nan cikin magana a kan su munafikai mun fara bayani daga cikin siwodinsu cewa eh, daga cikin mutane akwai waɗanda suke ba da labarin cewa sun yi imani da Allah da ranar lahira amma Allah ya ce ƙarya suka yi ba muminai ne. ga halayensu in an ka ce musu ku yi imani kamar da sauran mutane suka ko wato kar ku yi banna cikin ƙasa su ce a ah, su ba banna suka yi ba abinda suka gyara ne Allah ya ce babu wasu mabana da aka masu amma ba sani ba sannan daga cikin halayen sai an ka ce ku zo ku yi imani na gaskiya kamar da muminai sun kai imani zai ce su ba wawaye ba ne. Allah ya ce ku tabbata su ne wawaye amma ba sani ba sannan daga cikin halayensu idan sun ka zo sun ka haɗu da muminai su ba da labarin ta sun yi imani amma idan sun koma wajen waɗancan kafirai wanda suke haɗa kai da su suna shawara ta yadda za a cutar da musulmi sai su ce ai wato suna nan dai ana nan tare wancan abin da suka suna yi ne don wato da sawu Allah ya ce wannan haka Allah zai kyale su su ci gaba da wannan lalacewa da bata suna kai da kawo cikin zaluncin su da batan su har lokacin da Allah zai kama su kamun da ba su kurcewa to daga cikin sirrin su Allah ya ba da labarin cewa hakika injinin da suke yi da mu'minai da Allah to Allah zai ba da sakamakon wannan abin da suke yi lokacin da za a kama su kamun da ba su iya kuce ma Allah sannan Allah ya ba da labarin cewa irin wannan abin da suka yi wani ciniki ne mara amfani wanda sun ka sayar da abin kirki sun ka sai abu lalatacce wannan ciniki na nasu bai amfani ba kuma ba za su ci riba ba ba su kuma za su zama kan shirya ba to anan mu amfani jiya sai yanzu za mu ci gaba da bayanin halaye irin na munafukai mu ci gaba bismillah ظلمات to Allah ya ce su wayannan munafukai a cikin irin ayyukansu da halayensu masalun misalin su ai sifatuhum fi nifaqihim abinda an sifa su cikin irin munafincin da suka yi kamar salin da zai sauka da nara kamar misalin wanda ya bura wuta cikin tsananin duhun dare kuma lokacin da ya zan an yi ruwan sama mai yawan gaske kuma can irin hadarin nan na wajen kaka lokacin da za a yi ruwa kuma ga sanyi ga sanyi ga duhun dare ga duhun damina ga duhun ruwan sama wato uku ta haɗu to suna da kan asha na guda wanda shi wannan kan asha na guda da suke da shi sai suka hura wuta da suka hura wuta sai suka ga haske lokacin da suka ga haske ashe wannan daji yana da miyagun ƙwari masu halakar da ɗan adam kamar irin su kuraye kirketaye zakoki kwamartaye kunami to duk sai saboda ganin hasken wutan nan tasu sai suka tarwace sun ka sun ka ba su amma kuma sun gansu da ido da sun ka hura wannan wuta sun ka ji ɗimi shi kenan sai zuwa kwanta sai bacci ya kwashe su kuma kan na guda ne ya rage ko da sun ka falka raɓa da sanyin ƙasa na damina sai wutan nan ta mace sun ka falka cikin wannan duhun ya dawo sanyi ya dawo wuta ta mutu kuma sun ga abin da a cikin dajin nan saboda haka babu sauran kwanciyar hankali ba ɗaya daga cikinsu wanda zai iya koma kawace cikin ƙasa illa sai ya yi tunanin zai aza kan kunama ko kuma kwamarci idan ya ji motsi to babu abin da yake tunani illa abin da zai da shi ya haɗe ko ko ya shi ya rabarkwasa shi ya raba shi da ransa saboda haka ba su da sauran kwanciya hankali wannan shi asihon munafukai lokacin da ayoyin qur'ani sun ka an ka tona asirin su kowa da kowa ya san halin su to ba su da sauran kwanciyar hankali duk ayar da za ta sauka tsammanin su kai akan su za ta sauka shine wannan misali da Allah ya bayar na su munafukai da waɗannan mutane wanda suka shiga cikin daji daji mai haɗari, sun ka kunna wuta kuma wutan nan wadda take mai ƙarshe sun kashe kan ashanan nan kuma babu sauran wata ashana wadda za su kunna balle su ga hakke balle su je dimi balle su ga inda za su kwanta saboda haka suna cikin tashin hankali to haka Allah ya misalta su shine Allah yake misalin su kamar misalin mutanen da sun ka hura wuta a cikin duhu fada ma ada an ma haulahu yayin da wutan ta halkaka abin da ke gehen su ba absara yadda inda yake wata da ma'a ya ɗebe jin sanyi wato ya ji dimi wa amina ya amince min ma ya kabu daga duk wani abin da yake tsoro zahaba Allah bi nurin sai Allah ya kai yadda wannan haske na wuta ai a dafa'ahu Allah ya kashe wannan wutar wa jama'a damira Allah ya yi jam'in damiri na an kace bi nurihim ba ce bi nurihi ba mura'atin saboda kiyayewa da ma'ana allazi ga ma'ana allazi watara tarakahum Allah ya bar su fi matin cikin dufanni wato ba duhu guda ba la yusiruna ba su ganin ma haulan abin da ke gehen su mutahayyirina suna ɗemuwa ana tariƙi daga barin hanya fa'idina kuma suna jin tsoro mara au daga abin da gan shi nan kamar tun gabanin haka haka zalika haula'i haka waɗannan munafukai aminu su amince bi izhari kalimatul imani saboda sun bayyana kalmar shahada shine kamar wannan ka a guda waɗanda sun kiyasa sun kai gani fa idza matu lokacin da suka ka mutu ja'ahum al-khawf wal azab sai da tsoro da azaba su zo musu min kulli janibi ta kowane gehe ba inda za su yi ta dan haka suka zama sun sumun ga su kurani na'am sunnan bakum na'um fa'um la yarji'un summun ga su kurani anil haqqi gabarin gajin gaskiya fala yamuna hu sama'a qabulin sun kurmance kurmancewa ta barin jin gaskiya ba su jin gaskiya ji irin na karɓa ko an faɗi sun ji to amma bayan kunnensa take bi ba su iya karɓar ta bukumin ga su dobaye furusun bebaye anil haƙƙi gabanin faɗin gaskiya anil khairi gabanin alheri fala ya na ba su iya faɗa alheri ya yi ƙarfin bakin su ulumin makafi an ɗariƙil huda gabanin hanyar shari'a fala ya rauna ba su ganin sa wa in ta bayyana lahum ko da ya bayyana gare su ba su iya karɓa tai su da yarji'un ba su dawowa amma hum alai daga abin da su suke kansa min dalalati na bata na wannan shine misalin su na biyu na'am aw kafayyibin min as-sama'i bi zulumatun wa ra'dun wa baraq yaj'aluna asabi'ahum bi abarihim min as-sawa'i hadara al-maut والله محيط بالجيش masaluhum aw sifatun wato koko misali koko sifa su kasayyibin awa ma'abuta ruwan sama wato waɗanda girgijar abin nan ruwan hadari suka ba su kashin ruwa wazu asalinsa sayyibin bin min saba ya subu wato ya zuba yana zuba koko ya sauka yana sauka ai yanzu yana saukuwa mina sama'i daga sama ai mina sahabi daga cikin girgije fihi a cikin wannan girgije zulmatun ga dubanni masu yawa ba duhu guda ba masu kauri wa sannan ga walƙiya huwal malakul muwakkal bihi shi adu shine mala'ika wanda an ka wakilta da kula da shi ruwa wakila an ce sautu ko murya tai ga wata eh, abin nan qira'a ana cewa sautu wato muryar bulala tai wanda yake koran ruwan da ita wa barkun sannan da walqiya ai an sauti shine hasken bulalar da yake koran ruwan da ita allazi yajruhu bi wanda yake tsawata ruwa da koran ruwan bihi da wannan bulalar tashi yaj'aluna asabi'ahu su wa'annan masu ma'abuta wannan girgije suna sanya kamin yatsunsu ai da kamin yatsunsu bi azami cikin kunnuwansu min ajli sawa'iki, saboda arabi wato irin karar tsawa din nan wanda take shine shiddatu sautin ra'adi tsananin ƙarar tsawa wato aradu fala li Allah ya wa dan kasu ji wata lokacin da take gittawa din in sun ga walƙiya su yi maza baza su sanya ƴan yatsun su cikin kunne su danne dan kasu ji wannan ƙarar hazar da mauti don tsoron mutuwa min sama'i hada gajin wannan ƙarar ta arabi kazalika haula'i haka waɗannan suke su ma munafikai Idan nazala alquran idan qur'ani ya sauka wa fihi kufuri, cikin wannan ayoyi akwai ambaton bayanin kahirci almushabbah wanda aka kamanta shi bizzulmati da duhu wal wa'idi sannan da kace alaihi akan shi kahircin da suke yi almushabbah wanda aka kamanta shi bil ra'd da tsawa wal hujjatul bayyina sannan da hujjoji bayyanannu al mushabbaha wadan suke abin kamanta bil barki da walqiya yasudduna azanahum sai su toshe kunnuwan kunnuwansu la alla yamauhu don dan je shi fa yamilu su karkata ila al imani zuwa ga imani wa tarki dinin da kuma barin addinin su wa huwa indahum mautun shi barin addinin su wanda suke na kahirci komowa zuwa ga musulunci kamar mutuwa yake gare su don haka ba su mutuwa wato shine komowa zuwa ga addinin musulunci to Allah ya ce wallahu muhibbu bil na Allah mai kewayewa ne ga kafirai ta kowane gehe ilman wa qudratan ya san su kuma yana da iko ya kama su fala ya futu na ba wanda yake da iko ya tsere ma Allah na'am يكاد البرق يقرب أبصارهم كلما قضى لهم مجاوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير زكاة البرق ita wannan walƙiyar wadda aka kamanta wato ayoyin ƙur'ani waɗanda suke zuwa da hujjoji waɗanda aka kamanta su da walƙiya sun yi kusa ya taɓa absaran ya cire musu ƙwayar ido ai ya kuzo ha ya cire ta bi da gaugawa kullama ada alamu duk sadda ya haskaka ya haskaka musu hanya mashaufihi sai su yi tahiya cikin wannan haske na walƙiya ai fi dauki cikin hasken wannan walƙiya waya za a ma alaihim idan ya yi duhu gare su kamu sai su yi tsaye ai waqafu sai su dakata wannan tamsilun li izadi ma fil qur'ani min al hujaji qulubahum wannan misali ne na girgizawa abin da ke cikin al qur'ani na hujjoji irin girgizawa da yake yi ga qulubahum zuciyoyinsu wata zikun da kuma gaskantawa su lima sami uda abin da sun kashi cikin sa ne ma yuhibbuna na abin da suke so wa hukumin da dakatawa su da yin tsayen su amma ya karahu na gabarin abin da suke ki in abin da ya bayyana gare su wanda suke jin daɗin je lalle wannan qur'ani ya zo da gaskiya sai kamar shine wato sun kara gaba kenan idan ya zo da ambata abin da ba sa so sai su yi tsirce kuma wata eh wato an ambaci abin da za ba zo ce ka ji wata kuma masha Allah masha Allah kaga wani qur'ani ya haskaka mai kaga ya ta haske ya taho alhamdulillah sannu da zuwa maraba da kai madalla eh alhamdulillah bismillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مسلمين يا سننك wani suna haka ko canji to an baka suna muhammadu kaji awal kace so ko ko salisu ko rabi'u muhammadu awwal ko muhammadu sani ko muhammadu rabi ko muhammadu salih muhammadu sani ka sunanka muhammadu sani eh yanzu abin da za a yi shine za a koya maka za ka samu ruwa kai wanka in kai wanka sai kai sallar magariba a nuna ma da za ka sallar magariba da sallar isha idan lokacin su bai wuce ba eh, ka zama dan uwan mu duk abin da ya same ka ya same mu duk abin da ya same mu ya same ka eh Allah ya sa musuluncin kai maka amfani ya wa dukkan al'ummar musulmi amfani Allah ya tabbatar da kai da kalma ta gaskiya alhamdulillah to masha Allah to masha Allah to maraba da kai eh masha Allah to to masha Allah kun ga haske ya taho alhamdulillah eh masha Allah alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah ma da lamar da kai Muhammadu Asani to dan haka Allah madaukin sarki wato yace wato walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bisan da ya tahiyar da jin su wato su ne majiyansu kunnuwansu wa absarin da ya tahiyar da idan dunan su a zahira na bayyane kama zahabin badina kamar yadda ya tahiyar da waɗanda suke ɓoye inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko izharu ma zikira izharu ma zikira tahiyar da waɗannan abubuwan da aka ambata na'am يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا متاني أهل مكة يا متاني مكة كما يدى مكة بيان الجيع cewa lokacin da masu tafsiri suke cewa ya ku mutanen makka da lokacin qur'ani yana sauka ne kuma ana zaune makka don haka lokacin da qur'ani ke magana yana magana ne da waɗanda annan kusa waɗanda ake magana da su yanzu ko da qur'ani ya tafi ko ina to duk inda an ka zo an ka ce ya ayyuha allazina amanu ana magana da musulmin wannan wuri in an ce ya ayyuha hannasu ana magana da kahirai na wannan wurin in an ce ya ayyuha allazina kafaru ko ko kullul ladina kafaru to ana magana da waɗannan kafirai na wannan wurin in Najeriya ne a Najeriya ma a nan kasar Yobe to ana magana da kahirai Yobe in ana cewa muminai ana magana da muminai yau waɗanda duk sautin qur'ani ya kai gare su to lokacin qur'ani murya kai tana nan makka tana aiki tsakanin makka da madina don haka ake magana eh an bace munafukai ana magana da munafukan da azam na madina waɗanda annabi yake magana magana su tana kaiwa gare su don haka qur'ani yana magana da duk inda ya zo mutanen wannan wurin waɗanda addare wannan sun ka mutu an gama da su in matasalu bin nari wa in matasalu bil janna ko dai sun sadu da wuta ko sun sadu da aljanna an gama da wadannan ana magana da waɗanda azam ne ana magana suna ji da su ake don haka shi yasa in an ce ya ayyuhal ladina kaza ko an kace ya ayyuhan nasu sai a ce mutanen makka in in aya tana magana da mutanen makka ne ana magana da mutanen madina ana magana da mutanen madina to Allah ya ce ubudu ku bauta ma wahidu ku kadaitar da rabbakum ubangijinku allazi khalaqakum wannan da ya halitta ku ai an sha'akum ya fare ku wa lam takunu shay'an ba ku zama komi ba wa khalaqa allazina min qablikum kuma ya halicci waɗannan da suke gabanin ku la'allakum tattaqun ko za ku kiyaye wato dokokinsa bi ibadati da bauta mai ku kiyaye iqabahu azabarsa wala alla bil asal ita la alla kullum da asali tana zuwa ne da taraji don kamna abu amma wa fi kalamihi ta'ala li tahqiqi amma in ta zo cikin qur'ani ba ta taraji bace ta tahaqququ cewa to tana zuwa da gaskiya ne abin nan da ake magana in an ce la'allakum tattaqu lalle za ku kare kanku daga azabar Allah eh za mu dan ta kadan a ci gaba الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون to bayan mun gama magana akan waɗancan munafukai masu sihohi daban-daban masu kala-kala na halaye wanda suke da launi iri-iri in sun karkata nan su juya na Allah ya yi bayanin halinsu su dalla-dalla don inda inda sun ka bullo musulmi ya sani kai musulmi na kwarai inda duk munafiki ya bullo kafin halinsa yana iya hito ma da huskoki ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma sha uku to idan ka karanta alqur'ani to inda duk ya zan munafiki ya zauna tare da kai ba a kwana bakwai sai ka gane munafiki ne to bayan wannan sai Allah ya tattara kiran gaba ɗaya da muminan da kafiran da munafukan to su adda ya ayyuhan nasu gaba ɗaya ga waɗansu tafsiri na waɗansu malamai ba kafirai kawai ba a duk mutane gaba ɗaya duk wanda an nasu to ya shigo nan cikin wannan kira shi yasa ya zanen in ka duba cikin fizirar qur'ani na eh, shahidu sayyid qudri yake cewa summa jama'a da wato al'anwa as-salafa Allah ya tara waɗannan nau'o'i guda uku fi da'awati ga kiran su ila tauhid zuwa kaɗai ta Allah to bayan ya kira su da wancan suna sannan ya nuna musu cewa ga wasu abubuwa waɗanda Allah ya yi musu na ni'imomi wanda duk bai sai ya yi irin waɗannan ni'imomi ba to bai kamata a masa ba ko shi wane ne ko mi girma ta ko ni mulkin da ya taka to bai taka matakin da za a bauta masa ba shi wannan ubangiji wanda an kace a kadaita shine allazi shine wanda yake khalaqakum shine ya halicce ku shine rabbakum allazi khalaqakum wannan da ya halitta ku ya halitta waɗanda suke gabanin ku kuma don in kun yi haka za ku kare kanku daga azabar Allah shi Allah nan dai wanda kuke kare kanku daga azaba ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan wanda ya sanya muku kasa ta zan shimfiɗa ko ko wanda ya shimfiɗa muku kasa wanda kuke takawa da sadan yuftarashu shinhiɗa wanda ake shinhiɗawa la ga ya tamfi salaba awi biyuna ba a sanya ta tsaura wadda in ka taka sai dai kafar ka ta hude ba ta da marin kamawa ba sannan ba a sanya ta mai laushi kamar garin gudawa ba in ka taka kafar ka ta zurna ciki sai Allah ya yi ta tsaka tsaki ita ba mai tauri ba ita ba mai laushi ba ka taka ka yi tsaye bisa gare ta kafar ka bata dutse ba sannan bata kuje ba in ka gaji da tahiya ko babu tabar ba ka kwanta akan ta kai bacci har gaji kafar abin nan fatar jikinka bata rike da nama ba saboda taurinta Ka ga yanzu misali idan mutum ya hau faɗa da dutse ya kwanta bai iya bacci a kai don kamin kamar ka inda duk kashi yake kusa to naman jiki ya tsotse gini ya gudu da wuri ya ban mafada da kashi sun haɗu to kasa ba haka take ba an mai da ita kamar wato wata babbar uwa ka kwanta bisa gare ta kai ta mai kiɗa in ka gaji da kwantawa na ka kwanta a nan a wakati fa ba ka gajiya da bacci a kan musamman in an samu wurin da ake turbiya to Allah ya yi ta haka ba ta zan kamar garin fulawa mai laushi ba in ka kwanta ka lume ko ba a sanya ta kamar dutse ba in ka kwanta a kanta sai jini ya gushe ya ban mafata da kashi su yi aiki abin nama tsakani kamar an danna burodi abin nan an matsa abin nan burodi ka yin burodi ko ni tuli ne in ka kama shi kan matsa zai koma kamar kamar ya tsoman giya duk wannan hukun ya kare saboda babu wani abin da zai kare shi to haka nan idan mutum ya kwanta akan dutse sai jini ya gudu sai a ban nama sai ya zanka burodi nauyin kashi sai ya matso ya matso ya matso sai a matse wannan naman da ke tsakani sai ya koma sai ya haɗu da fata ko da zaka tashi ne an taba wannan wurin baka jin an taba wai a mutu to Allah bai mai da ƙasa haka ba da Allah ya mai da ƙasa haka mutum bai iya zama a kan ƙasa sannan Allah bai mai da ita kamar fulawa ba in ka kwanta kamin ka tashi kalu ne sai ka ji kawai ta buɗa ma wuri ka an samu kabari iska na bugowa nan yana bugowa nan yashi sai ko da zaka malka ka mutu kana cikin sahara wato kasa ta dudduke to Allah bai yi ta haka ba sai aka yi ta matsakaiciya ka kwanta a kai in ka gaji da kwanci ka tashi ka kama tafiya da daga gare ta baka lune ba to Allah da yayi irin wannan halitta shine ya cancanta a bauta masa bayan wannan kuma Allah bai ta haka fala yumkinu istiqraru alaiha wanda bai yi wa a tabbata akan ta ba Allah bai ta haka ba wasa ma sannan daga cikin ni'imomin da Allah ya wa dan adam ya sanya kuma sama ta zama kamar da adin nan kamar dake ko kuma kamar sili wato ta zama wani rufi wa anzala as sama'i ma sannan Allah ya saukar da ruwa daga girgiji wannan ruwan kuma da ya sauko ba ruwan ɗaya ba fa akhraja bihi min as-samarati kuma ya hitar da nau'o'in ɗayan itace iri daban-daban minhu daga wannan ruwan rizqan lakum dan ya zama abincin ku wato dan ya zama abin arziki gare ku takulunahu wa ta'aluna bihi da rabbakum kuna cin wannan itace kuma kuna yin abincin dabbobin ku da shi wato kaga misali kaman ƴaƴan aduwa kai ka hau ka kakkabo ɗayan aduwa su faɗo ka saro reshen aduwa ya faɗo idan ya faɗo ka tsince waɗannan 'ya'yan aduwa ka zuba cikin ajihu sai ka bar mashanunka ko tumakinka ko awakinka ko raƙumman ka wannan ganyen aduwa su canye da kai da su duk kun ci kukkoshi daga aduwa da kai da su duk koshi daga aduwa ko kuma misali ka zo ka girbe dawa in ka girbe dawa ka yanke kanun dawa ka ɗamre ka yo gida ka zuba cikin rungu karan kuma sai ka kwazo ka zuba ma jakkanka ko ka zuba ma dabbobinka su ci su koshi da kai da su duk kun ci dawa kun koshi wadda dawan nan da wannan addu'a duka daga ruwan sama Allah ya tsirantar da su ya girmar da su kuka samu wannan ni'ima to duk wanda bai isa ya muku wannan ba to bai dace yayi doka ku bi ba shi an ma'ana to don haka Allah madaukin sarki yace to in koya don Allah shi a haka fala ta ji a lillahi an dadan to duk wani wanda zai zama kishiya Allah kar ku sanya shi ya zama kishiya ga Allah ai shuraka a fil ibada su ne abokan tarayya Allah a cikin bauta na abin da ake kira a bauta kullum ya ambaci a bauta shata wani abu wanda mutane za su kama bi Eh, ko da ko mutum ne za a bi ko ko wani abu za a aje mutum ya shata doka ya ce ka wannan ko ko shi mutum zai shata doka ya ce ka bi ni ko ko wani al'ada ne za a shata wasu dattawa can na gaba sun ka sun ka shata ana cewa haka muka gada a gidanmu duk ibada ne to duk wanda bai duk tsohon da bai isa yayi wannan ba wa'annan abubuwa da Allah ya kida ya cikin waɗannan ayoyi to bai kamata ya shata al'ada ko ya shata wata doka a jita ba Allah ya kiyaye wa antum ta'lamuna alhali kun sani annahu shi Allah madaukakin sarki al-khaliq shine mahalicci wala ya khaluquna su ko waɗannan abubuwa da kuke bauta ma ko ko da suke shata muku dokoki ba su iya halitta ni. wala ya kunu ilahan illa man ya khaluqu ba wanda ya cancanta ya zama abun bauta sai wanda ya isa ya halitta na'am وإن كنتم في من مثله ولو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تو كما يبدأ مكفارة تكن كراتم منجيتي alif lam mim kamar tahaddi ne abin da ake ce mata haddi wato buga kirji kamar annabi ya yi kirari Allah ya ce ka faɗa musu ga alif nan da lam da da su ne mun ka saukan ma da wannan alkur'ani idan har ana shakka wannan qur'anin ba daga wajen mu yake ba in ji Allah to ga sunan alif da lam da min da su kuke magana to ku kirkiro naku irin sa wanda ya kama da shi in dai gaskiya ne kun tabbatar da qur'ani ba daga wajen mu yake ba in ji Allah to shine nan da wancan farkon sura alif da lam da mim shine nan ubangiji Allah yake wa in kuntum fi raibin idan har kun zamo cikin shakka mimma nazzalna daga abin da mun ka saukar ala'adina abdina mun ka saukar mu ba'a mu muhammadin mai suna muhammad min alqur'ani na alqur'ani kuna shakka annahu min indillah cewa wannan qur'ani